mu ta shafinmu na sashen hausa na bbc um, kai tsaye daga nan jihar kano ni ka khalifa shehu dokaji nake na daidai nan unguwar kawaji wajen makarantar nobel kids comprehensive college wadda take makaranta ce wacce malamin nan da ake zargi da hannu a kisan hanifa abubakar wacce ita ce makarantarsa ta biyu da yake da ita wacce take nan unguwar kawaji dakata kamar yadda kuke gani a cikin daren jiya rahotanni suka fito cewa a wasu matasa da ba a son ko suwaye ba kamar da rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta faɗa cewa sun wato an sa wannan makaranta ta sa wuta wacce kuma bayan an saka mata guta amma babu wanda ya samu rauni ko wanda ya rasu kuma sannan babu wanda aka iya kamawa to kamar da kuke gani ga baki ɗaya saman wannan makaranta a kone yake babu komai gashi nan wadda da taimakon rundunar 'yan sanda ta jihar kano da kuma al'ummar wannan ga mazauna na unguwa aka yi nasara aka kashe wannan ta kamar yadda na ƙasa amma da alamu babu kusan abin da ya same shi sai dai kawai 'yan gilasai da aka fasa wadda kuma a rufe take da kwado babu damar wani ya shiga cikinta wanda kuma ah, tun dama ranar da aka ce an yi kaman jama'a suka yi ta nuna damuwarsu da bacin ransu ah, kan yadda suke ganin cewa ya kamata a ce an ɗauki mataki a kai sai dai rundunar 'yan sandan dai ita ce ta yi ƙoƙari ta hana mutane shiga wadda kuma ah, kamar kuke gani ga su nan Ah, don matasan ana zargin waɗanda suke fushi ne ko da gangana da abin da ya sami ita hanifa da kuke gani ga jama'a nan ah, kowa yana zuwa in ya zo wucewa na tsayawa yana gani don ya ga abin da yake akwai wasu kusa wasu kuma daga nesa wanda zan yi kokari yanzu in sami wasu daga cikin mazauna wannan unguwa domin mu ji ta bakinsu dangane da yadda abin ya kasance wasu daga cikinsu dai daga bayanai da na tattara na cewa lamarin ya faru ne a tsakar daren jiya wacce kuma suna cewa an dan samu kwai bambancin lokacin da lamarin ya faru to ga wani ban Allah malam zan son jiya sunanka sunana Kamal Ishaq Musa to kamar ya aka wani abu ya faru to wannan abu dai cikin dare idan kamar karfe 1 zuwa 2 dare aka samu wasu da ba san ko suwaye ba suka zo suka kona gurin nan to kamar ya aka to aka ta kashe wutar da eh, mutanen unguwa ne dai suka fito suka kashe sakamakon 'yan kwana-kwana da ba su samu sun zo ba sai mutanen unguwa su ne suka zo suka kashe kai da kai aka kashe wutar a'a ni ba na gurin lokacin ma ni nayi bacci to ga wani shi ma da yake malam zan canja sunanka sunana yasir abdullahi to kai malam yasir ya yanayin kana da masani abin da ya faru eh kamar dai karfe 1 da rabi zuwa karfe 2 wasu wanda ba a sani ba suka zo suka cinna wannan makaranta mai suna noble kids wuta sannan kuma aka yi kokarin kiran 'yan kwana-kwana ba su samu dama sun zo ba sai mutanen unguwa ne suka zo suka taimaka suka kokarta suka kashe wuta. to sanda da aka ce akwai waɗanda suka yunkurin za su yi 'yan sanda da akwai su a nan wajen shin janye su aka yi tashi suka yi jiya ba zauna ba ne koya. eh gaskiya saboda sun dan kwana biyu a gurin ne kuma sun dan gaji shi yasa aka samu matsala ma ranar jiyan kenan suka ja baya daga gurin ko suka tafi wani gurin ne ko patron ne tun da cikin dare ne to su kuma dama matasan nan wa'anda ba sani ba su dama burin su dama kawai su gone makarantar su suke su dan samu dama dama shi yasa to ga wani shi ma malam zan sunan sunanka suna na aminu muhammad jaji to kai da kai aka kashe gobarar a gaskiya ba da ni aka kashe ba amma dai gaskiya cikin dare aka kashe wutan nan wurin karfe 1 zuwa karfe 2 saboda dan mun ji dai motsin mutane dai amma gaskiya mu dai bamu samu dama fitowa ba tsoro kake ji ko me eh to ba wani zai tsoro ta ne dai lokacin aka san dai kowa yayi bacci wani karfe 1 ko karfe 2 ka ba ma mutum ne ya fito to sai dai kamar lokacin da naje waccan ɗaya makarantar tasa tana nan babu wani abu da ya same ta komai yana tafiya noman wadda kuma ga wani ban allah shi malam da na gan shi malam zan so in ji a sunanka sunana ahmad umar to eh, malam ya me zaka wani karin bayani zaka mana to karin bayanin da zan yi kamar yadda kake gani wannan wuri bisa ga abin da ya gabata tun bayan faruwar shi wannan al'amari mutane sun yi ta kokarin kai wannan waje farmaki tun rana ta farko rana alhamis kenan ashirin ga wata na wannan janairu suna kokarin kona wannan wuri kuma iya bakin kokari jami'an tsaro sun yi da aka zo aka tirke su don kar wannan lamari ya faru kai da abin da ya faru jiya kana nan a bana nan gaskiya to kamar da kai dai aka kashe wutar kenan a'a babu ni ma aka kashe wutar kawai dai abin ya faru tsakar dare ne kuma da garin Allah ya waye aka zo aka ga yanayin abin yadda ya faru an da yi kwalala jami'an tsaro da 'yan kwana-kwana sun zo sun kawo an kashe wuta amma iya saman makarantar ne kone kasa da bencina da kayayyakin karatu na ɗalibai da sauransu duka yana da lafiya kalau iya sama ne kawai ya samu matsala to ga wani malamin shi ma da na ganshi shi ma ya zo kallo malam zan canja sunanka <laughs> suna na bashir ahmad <laughs> to kai mazaunin wannan unguwa ne mazaunin nan unguwa ne to ya kuka ko kashe wutan nan to magana ta Allah ni dai bana na aka kashe wutar yadda kowa izo iwaye gari iganta ni ma haka na zo na waye gari na ganta sai dai bamu ji daɗin abin da wani al'amarin da ya faru ba me yasa saboda ba kyauta ba kuma saboda mamallakin gidan nan ba shine mamallakin makaranta ba mamallakin makaranta daban mamallakin gida daban saboda kuma abin da ya faru sai dai addu'a Allah isa ka musu da alkhairi ko ta zalunci an zalunce su to masu sauraro ba masu bibiyan mu ta shafin mu na sashen Hausa na BBC kamar yadda kuke gani al'umma ne suke wannan ga wani shi ma da malamin da na gan shi zan son jiya sunanka <laughs> to wannan shi yana cewa bai san cewa komai so kamar ah, ana cewa za mu iya shiga ciki akwai hanyar shiga ah, kamar da dai wasu ke fagata mutane ne dai ga nan kamar da kuke gani ah, ta ko ina suna ta tururuwa suna zuwa don wannan makaranta wasu suna da yawa suna so su gani to ga shi nan to ga nan wajen gashi alamu na yadda gurin yake to ka ƙasa kam da da suka ambata babu wani abu da ya same shi sai dai kawai benin ne abin ya shafa ah, wanda kuma kamar da na ambata dama sai da yi a ah, fashe-fashe na gilasai shi ne aka yi wanda game da kawai wannan irin gawayi ne na katakwa da suka kone da kuma kusan babu wani abu da kake ji a wannan waje da yake tashi banda kauri na ainihin wannan gobara ga nan duka ajujuwan suna nan babu na ƙasa ba abin da ya same su illa dai saman to can bangaren ma shi ma na biyu na ginin da ke cikin wannan makaranta babu wani abu da ya same shi amma sai dai duka gashi nan dai da alamu rundunar 'yan sanda da kuma al'ummar gari su ne suka yi kokari suka kashe gobarar da ta faru a daren jiya ni khalifa shehu a nake tare da ku daga nan wadda kuma ga wani bawan allah shi ma ga wasu shi ma to da dama dai gashi nan dai mutane ke ta shigowa wannan guri suna kashe kwarkwatar su. to to wannan da alama jami'an vigilante ne to malam zan son jiya sunanka <laughs> to yana ya kaucewa 'yan jarida to masu sauraro haka dai a masu bibiyan mu ta shafinmu na sada zumunta na facebook na bbc hausa uh, wannan makaranta ita ce makaranta ta biyu baya ga ɗaya makarantar da take mallakin uh, uh, wadda take mallakin wato shi wani malamin da ake zargi da hannu a kisan ita hanifa abubakar to masu duka duka nan za mu sallama da ku ni kalifa shi a madadin abdulbaki aliyu jari da kuma editan mu na sashen hausa na bbc ali tanko ni kalifa shi doka ji daga nan kano nake cewa mu wuni lafiya